kwalliyar da kika yi ya miki kyau sosai sai kika ƙara yin kyau ke gida gaskiya wato duk namijin da ya dace da samun kyau mata to ya isa mata ma ai ba kai ka ba kan samun saurayi mai hakurin ka sai an bincika shi yasa zuciyata take so ga kasance da ba da ita har abada yake zuga ni ba ya gaya masu gani ai haka ne Allah ne ba mu ikon wallahi ai umma ai na tada da dawowa ina tsaye a kofin gida ni da yazid har cewa ya mun na gaishe ki yazid yazid ina kin daukake shi namiji fa ba a dauka sa 100 bisa 100 fa raba shi ake a gwada shi a ga tasirin imaninsa da yardarsa haka ne umma amma ni dai na yarda da yazid don saboda mutum ne mai kirki ga girmama na gaba da shi hmm, na yarda yarda da yazid to ai shi barin gaya miki a karatun namiji ba ka ba shi yadda ɗari bisa ɗari kuma namiji sai ka sa mai riga da wando ka ɗauki majanyi da zanin goyo ka goya shi domin shi ɗan bushiya ne sai ka gama goya shi ya baza maka ƙaya a bayansa san ɗa ake wa son namiji a rinka bin shi san ɗa sannu sannu kamar ɓarawo da mai kaya duk a shekarun nan na a matsayina na mahaifiyarki har yanzu littattafai nake duba akan karatun namiji ni kaina ban ti saba bare in hadda e a hankali yarinya namiji sai da sanda yau eh alaikum salam abana ya gajiya ba gajiya har an dawo to kwalle kamar zaka ji abuwa <laughs> kai abba kana abba kuma kai yanzu sai ka zai zolaye ni shike ba inda zani sannu Amma wallahi na da hajiya ai wallahi wata shari'a ce take ba mu wahala hajjaju subhanallah wallahi har yanzu dai ina gaya miki mun kasa samu bakin zara sai wahala miki sai a kotu amma dai ina fatan ku ne kuke da gaskiya alhamdulillah gaskiya ka yi muni akan gaskiya irin tarbiyyar da kuka ba irin turbar da kuka dora mu akan gaskiya ai ba za mu sauka kanta ba insha Allah in ban da kai abba kai kadai fa muka haifa eh ba dole ne ko mu baka tarbiyyar kirki ba ai dole ne mu tsaya kai da fata mu gani gaskiya ina jin daɗin kulawar tarbiyyar da kuka ba na hajiya na kuma gode wa Allah ji nake ka wannan girma amma idan na tare da ku sai ga har yanzu ni a jari a'a ina ku girma ban wannan garejin da kin sam da kwanda da ku to na gode ya barin kinsa to shi ke Ni ban sai da saurare shi ba. Saboda me? Kin ga baki kyauta ba. Tunda shi mutum baki san waye shi ba. Baki san bai wadda Allah ya mai ba. Wulakanta dan adam ba shi da daɗi. Hmm? Kuma gashi hanya ta haɗa ku. Akwai haƙƙin makotaka. Domin ita kanta tafiyar hanya akwai makotaka a ciki. Hmm? Wallahi umma haka ne ni ma sai yanzu abin yake damuna na nayi da na sani faruwar haka. Kuma ba tarbiyyar ki wace. insha Allah umma ba zan sake ba ka tattara al'amuranka ka miƙa wa Allah insha Allah ya isa maka komi insha Allah duk damuwa in dai har zaka bawa Allah yi maka jagora insha Allah ya isa maka komai zan taya ka da addu'a to na gode ce maka ka miƙa wa Allah komai dukkanin al'amarin Allah zai maganin abin Ko ba dai gaskiya ba wai matsalar ta ce ma ta sanar gona zauna ba kawai dai na gona na ne na gaji wallahi to ai daga an da wuce ka kana tukun kana ta matsa matsa da ne ina nan da raina babanka da ran shi kai ko kuma sannan ka zo ka daga mana hankali irin wannan kada yana ciki yana ciki kuma a kula yake da kai sai ka san yadda za ka yi ka kwaci kanka Tunga, hmm, ba magana jariya ko magana ba ne magana ta akan turbata. Shin wai ko ya samo ne ya gaya mu kun rike da bakin ya samu kuke min haka haka ba wanda ya gaya mu. Ababan Haidar, yanzu saboda Allah annabi yaron da muke tare da shi a cikin gida ya yi furta magana aure kuma kai ba a sanar da kai ba. Kana ganin zai yi hakan? Haidar, ka san dai cewar bakin tarbiyya da duk wani abu da zan maka maka. kuma mun gode wa Allah bakin gurgudu muka yi amma akwai guda ɗaya tak wanda shine dama yake damuna a raina in fi maka wannan musulmi ka maganar mata aure ka zaɓo wadda za a ɗaura aure da shi an maka mun fita haka ne amma sallama ina ba aka sallame shi ko an mai aure ai tukunna ai dole muna da tare amma alhaji ai mun afuwa sannan kuma ina godiya da dukkan kulawar da kuke bani ma insha Allah sun yi iya kokari na eh auren nan lokaci ne fa alaji don Allah ina zo wani magana kake son kai mana wani magana kake son kai mana lokaci ne bai ba kake gana ne lokaci ne bai ba lokaci ne aure alhaji ka dan kare yin hakurin ba komai saboda haka ina tabbatar maka da wani magana idan baka fito mana shi ba baka kama na wanda kake so ba to mun zama sanar da zamu zaɓi maka ka gane ku domin a gaskiyar magana ai ina da yan uwa wani ba a nan suke ba ga ladiyu ko sai in samu ka ladiyu a ɗaura aure da ita ka gani ya kamata kawai dai a bashi dama ya je nemo wacce yake so domin mu ma mu samu jikoki na gari mun baka dama amma wallahi idan baka kawo ba ka san ku bugi ka ko san yan uwa ce a wajen ka ba ku bugi ai ta haifi Eh, to nawa ne shekaran talatin ne da takwas aure ta taba aure ne ai har yanzu budurwa ce alhaji a'a ai ko ta taba aure ba zai yi ba to shi to kin daure ba sai karatun boko ba mm. ko ma dai aje kai ma dai tayin to aure da banka a'a ayi a saka ranar nan malam ka fito da ita ayi ma za cewa har yanzu shikenan magana da kana fakewa karatu amma har yanzu shi wannan bayani fa da kake yi a dalilin sa fa nake neman ka kuma yanzu na same ka ka saurari damuwa ta kuma kana damuna akan abin da nake neman ka akan sa yanzu magana ta gaskiya yunwa nake ji ka bari mu je gidan abinci mu ci abinci mu samu nutsuwa sai in karanta maka matsalar da sa nake neman ka amma ka ban dariya ka manta na me na manta akwai fa kwanan ka a gida na roba ka tana nan a gida ne <laughs> wallahi bai idiyan dariya kana sa dariya ni yaƙi ma nake yanzu abin nufi shine gidanka za mu je cin abincin to so kake mu je hotel ci kafi zabo yanzu ga yuton mu juya kenan ya fi maka ne ya fi maka saka ka har kake neman ka buga wani a titi yanzu yanzu dai ni abin da nake so da kai shine ni mafita eh. nake nema eh. kuma mafitan nan tun da na same ka na same ta kware kuwa zan maka bayanin nan filla filla wallahi wata bayar Allah nake kauna amma abin bari dai mu zauna da shi kila abin da ake cewa ake nema ne izo ko tunda magana ce har ta ka samu wadda kake so shikenan dai mu je ka ci abinci ka nutsa sai kai mun bayani amma ba na son in furta wani abu ne so nake sai abin ya shiga hannuna ka san mu lauyoyi ba ma furta magana sai mun tabbatar shaida ko kuma wata hujja ta shiga hannunmu a daidai abokina wannan bayar allah a ita ce ta rikirkita tunanina ita ce nake gaya maka wai kana nufin cewa wannan yarinyar a dalilinta duk wani abubuwan da suke faruwa yake ita ce ita ce a cikin raina ita ce kuma ta canja tunanina amma ni abin da na fahimta shine wannan yarinyar ni ba na gabanta akwai dukkan ala bisa dukkan alamu akwai wanda yake cikin zuciyarta ba ni ba ikon Allah eto eh wannan baka yi ƙarya ba kuma tunaninka ya gaya maka gaskiya akwai wanda nake tunanin saurayinta ne domin yawanci shi yake kai ta makaranta ya ɗauko ta wani zubin kuma ba shi zai kai ta ba amma zai je ya ɗauko ta tabbas ina jin saurayinta ne domin a makarantar da nake fat time lecturing a nan take ina jin level 2 ko level 3 take kana nufin wannan yaren tana zuwa makaranta kwarai ko tana karatu <laughs> menene a'a to ai gani na yi kai da kanka yanzu ka daɗa ƙarfafa min gwiwa a kan ƙara santa tana zuwa makaranta kuma ai ni sai na ƙaunanta yi a'a abokina ba zan so ka ƙara shiga wani hali saboda ni ba ba a hankali yanzu jin kake ba yana buƙatar kawo mata da na kawo ya zama dole wannan shi ne ke ɗin jingau jingau yazid mun san ka kawo mana mahaifiyarka yanzu kuma jingau yana so ka kawo mana matarka ai bani da mataran kai da ni dakata yazid ya zama dole ka kawo mana wadda ka fi so a rayuwarka in ka daɗe a baya an ce in kawo iyayena ban yi musu ba na kawo su saboda a samu biyan bukata sannan wannan karin kuma a ce kawo wacce na fi gaskiya ba zai yi ba yazid ƙarya kake jindau yana bukatar kawo matar da za ka aura ya zama dole wannan shine target ɗinka na ƙarshe fara gajiya wallahi ta ya sa in halin makarantar kira kawai don dai makaranta ne ba yadda za ka yi kin gama ana kiran ki waye ne ya su da yawa ok kenan hello ok ka isa ne to da ba da magana fitowa ina ciki to gani yazid yana bakin ai na to idan kika gama da wayan da Allah sai kika yi zaki dawo a bazan dawo ba gaskiya yau dai shinkafa ce gidan kowa da akwai saratu ainihin wannan ma wannan ma yayi na manta ban gaya maka ba garin mu ya kare wallahi abin da ke burge ni gishirin yayi daidai da nake so ni ba na ma sa gishiri mhm. kicin nan kake shiga ba dai ka sani ha ba mana ni iyakaci na magi kawai ɗanɗano gishiri muna da kiba ina mu ina kada manta ina wannan yarinya take ne na zo ko kai za ta wuce mun wasu kayana ta hanya kuwa za ta kwana a gidan nan don kaga to dare yayi ta wuta na gidan su hindatu gidan su hindatu hmm, tunda ka san ita in hindatun bata kwana ba a nan ita za ta bi ta can ta kwana to to Allah ta shi mu lafiya amin bi abincin nan ya bada ko hmm. ko wai akai sun dai gari ne yo dan kadan kika samu kuma shikenan na ga an yi baki hmm? an zo gidanka a ci abinci lami ai bai kamata ba ah, to ai na ga ci kake Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum umma. Na gajiya. Kun za shi lafiya ya umma ta ku. Ina kawar ta ku kuma na ke kare. Ha. ba a gidanku ta kwana ba? ita ba ta kwana a ke ba ta kwana ba ina ta tafi ba dai ba ta dawo tun jiya ba tun makaranta da kuka tafi yanzu tun ce ba ta dawo ba kamar yaya Ni na ta ai a gidan ku ta kwana. Ya ka ci da safe dai kusan ƙarfe nawa da su bai kira ta a waya ta zo. Ya ce mata ya tana yana wata kofa ta fito ta fito ta zuwa yanzu ba ta ba ta ce min wayan ta mai fita na ta. Shi na ce bari da zo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau ke Hindatu. Na'am. Um, yaushe da cita?

lallai ne ya tun amma yaya bai sanar mana ba eh bisa ga al'ada na san tana kwana a gidan ke ma kina kwana a kin ga hankalin ba a kwance mun tsaka tana gidan to yanzu Alô? É, a tia não a Wannan magana ba waya ba ne, kasu yanzu ya ku kai da shi ya ku kai da shi wai me ya ce shi ya tashi ka zo da ka ci abinci ba ni ba ba kwana ne kawo wata magana na zo na gaya maka ka gaya mu me yake faruwa mana me zaka boye ɓoye mu farsa ni ta ina ma zan fare maka bayani to me yake faruwa da damuwa ke kenan tabbas akwai damuwa dan magana ta shafi jidda jidda to me ke faruwa da jidda aboki na jidda tana cikin wani hali jidda tun jiya tafi makaranta har yanzu babu labarin jidda what an ce tun da saurayinta ya dauke ta suka fita babu tracing ɗin jidda har yanzu in dai ko haka ne in ya tabbata wannan saurayin shi ya ɗauke ta to ya cutar da jidda kuma ya cutar da zuciyata magana ta gaskiya ke ta kai abokina ai babu waɗanda aka cutar a wannan lokacin irin iyayenta domin duk iyaye na gari babu wanda za su so su ga su mace ta shiga irin wannan halin saboda ba abu abin da ba za a zarga a yanzu ba amma allah shi ne ya san a wani hali take abokina za mu yi abu guda uku na farko za mu sanar da hukumar 'yan sanda ya haka biyu kuma za ka haɗa da kawarta ta dalilin kawarta za mu iya shiga gurin iyayenta daga nan za mu iya samu wani abu da mu ma za mu iya taimaka mata da shi eh, da abin da ka faɗa daidai ne amma ina ganin ba wai sai mun je ta bangaren kawarta za mu je gidansu ba tunda ni ma kamar dan gida ne ba tun yanzu ga iyayen jidda sun sani saboda ka ba wai sai lalle ta kawarta ba za mu iya zuwa mu sami mahaifanta gaskiya ina ga haka zani ka ci abinci sai mu kai na fahimci ka baka son cin abincin gidan goro ko amma dai kar ka manta ba kai ka dafa ba hajiya ce ta dafa yawwa to da Allah mutum ci kama ce za ka zo ba domin har na gagara na zuba ruwa a jiki na zan tafi unguwa da na jana salama ban dauka kai ne ba to amma abba ina ita hindata a tu ta tafi gida ni ce mata ta tafi gida saboda kar a dabe ta ita mara ita ma ta gagara ta jira me yake faruwa da su abba wato yazid bari kawai tun jiya tun da jida ta tafi ta tafi makaranta har yau da nan da muke da kai wata dawo gidan nan ba a'a ni kuma rabona da ita tun jiyan bayan na soke ta a makaranta na gaya mata cewa dama ni ba zan dawo dauke ta ba saboda ina da mitin to tun daga nan dai kowa ya bamu sake da ita ba har yau to ni wani al'amarin daban mamaki yake to yana ta shiga kina a ah, malama ba Allah na ce lokacin kuna tare da jidda wane ne ya kira ta a waya har kuka rubu yazid ne kawai shi kadai ya kira ta kuma suka fita tare to tun da suka fita wayan na hannuna shine har yanzu ba a san inda take ba bayan ku rabu ita waye tana hannunki to da wayar take hannunki wani ya kira ko an yi text ni lokacin da wayan take hannuna ba a kira ba kuma sannan ba a turo wata sako ba yanzu ina wayar take eh, eh. gidan duniya to ke hindatu tun yaushe rabonki da ita jidda ni rabona da jidda tun san da ka kira ta ka ɗauke ta kuka wuce ni rabona da ita kenan to ai kiranta da ni na kira ta ne in sanar da ita cewa ba zan samu dawowa in ɗauke ta ba saboda ina da mitin yanzu ina wayanta ni wayanta na baiwa ummanta bai ummanta eh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Eh, sannu. Ina wuni? Na gajiya ya gida. Sannu. Hajiya ina wuni? Na gajiya. Kuna nan lafiya? Ya gida. Lafiya kalau. Ya muka ji da wannan abu da ya faru kuma? <laughs> Ana cikin alheri. Ubangiji Allah ya bayyana ta. Allah ya kiyaye gaba. Amin. amin amin amin ai da muka ji abin tashin hankalin ya yawa shi sa nace bari mu zo mu yi miki jaji ba komai hajiya wannan abokina ne kuma lauya ne wato tun da ya ji labarin nan shi ma tun ma kafin ya gayan ya dan fara yin wani yunkuri ya zo ya same ni ce min insha Allah zai iya bakin kokarinsa na ganin cewa an binciko a wani hali take ciki don ubangiji Allah ya bayyana mana ita shi yasa ce bari yanzu mu gaishe ki ki san shi shi ma ya miki jaji sannu ba Allah ya sunanka sunana Haidar Tasiu Mustafa ina aiki ne a nan High Court da take nan bagi Allah sarki to babban abin da nake so in sani bayan na miki jajen wannan alaya abin da ya faru shine ah, a wayarta akwai wani sako ko kuma wani ya kira? To, eh, to ai ba zan iya ganewa ba, saboda wayar tasu ce ta manyan wayoyin nan ne, ba iya taɓa wayan nai ba, sai dai in ɗauko muku ku duba ku gani, kuma ma mu ba mu tunanin haka ba. Eh, ta bar kuma waya a gida a to haka na biya kyau gaskiya gaskiya ne tun ba za ta bar wani ya kira ko sabo da Allah haida kai kokari ka ga an yi kokari mutanen nan na ka kai ka san hmm. gaskiya ne ba ah, sarki saurayi <laughs> eh charge yawa akwai sakonni ma har da kira akwai sakonni ya ke kira in zai yiwu wannan wayar zan so a ce tana tare da mu A'a ba komai. Ta yiwu a kira ko a wani sako za mu iya fahimtar daga ina sako ne. To alhamdulillah. Ta yake wannan da aikin ku ne mu ba ma mu tunanin wayar ba ma. To a taya mu Allah ya An gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Kin san yayan ku akan mu yaya. Sosai. in akwai na zan da insha Allah. Allah ya Allah bayyana mana Allah. Allah ya bayyana Allah ya yanke mana wannan wahala. Allah ya bayyana ta. Allah ya bayyana ta. Na jin Na ji daɗi mutuka da zuwanka. Hakika na roƙi arzikin ka zo ofis ɗina ne mu tattauna akan kes ɗin ɓatan wannan yarinyar jidda. ana hakika ina buƙatar haɗin kanka kasancewar ka mutum mai aiki bisa amana yarinyar nan ba ta da kowa sai Allah sai iyayenta kuma iyayenta ba su da ƙarfi ba su da wadatar arzikin da za su iya yin wayansu hidindimu don ganin sun ceto yarsu amma na gode wa Allah da akwai irin ku a aikin police force za mu yi aiki tsakani da Allah shi ne dalilin da ya sa na kira ka mu tattauna don mu samu mafita mun kusa shiga kotu insha Allah barista baka da matsala gare zan yi iya kokari na kan wannan kisa domin wannan kes abin a tausaya ne duk suna cikin wani yanayi na rashin daɗi wanda ya kamata a taimaka musu wannan Allah ji zan iya kokari na Inspector na bayi na ji daɗi da samun haɗin kanka na kuma gode wa Allah sai dai ce ubangiji Allah ya ƙara girma Allah ya saka da alkhairi na gode sosai Що це давай.